الإسلام على آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجي قبل كراتم من عشرين a yau za mu yi darasi na goma sha biyu kuma za mu tashi ina tamanin a ruhu ala zikirin nabiyyi wa aktadi wa ardu bihi fil hashri takrima mauridi لأني والمهدي بالله يهتدي فنيت إلى مدح النبي محمد إنان لسان بالمحبة ينفث A ruhu, ina maraita wato ina tafiya da yamma kenan bayan rana ta bushe ala zikirin nabi akan ambaton manzon Allah sallallahu wa aktabi kuma ina sammako akan hakan din wato tafiya da safi kenan wato ni safe da yamma koyaushe akan ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina nufin yabon sa kenan ko don ambato shine yabo wa rafa'na laka zikraka man ahabba shay'an akthara min zikri idan kana son abu ne sai ka yawaita ambaton sa wa arju bihi wa arju ina kaunan takrima maulidi karrama magangara na wajen shan ruwa bihi da wannan ambaton da nake wa manzala ta zama fil hashri a taron alkiyama wato saboda yabonsa da nake ina fatan a karrama magangara na na zuwa shan ruwan manzon Allah ai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ranar alkiyama ka zama zai sama yana da tarki ya ce kuma da kulli nabiyin haudu kowane annabi ma yana da tarki to shi ma yana da nasa wanda zai dinga kiran al'ummarsa wanda zai dinga kiran al'ummarsa haudi masiratu shaharin ko abin nan eh, tafiyansa shekara eh, tafiyan wata guda ba za ka kafin ka kure ainihin tsawonsa ya ce ma'uhu a halamin al'asli wa abyabu min al-laban ya fi nono fari ya fi zuma zaki man shariba min hula ya zama abadan duk wanda ya sha ba zai sake jin kishirwa to shi yasa yake to yana fatan a kirim a karrama shi a wannan ranan shi yasa yake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalman ta mauridi daga warada ne duk inda kaji an ce warada a asalin larabci shine kaje ka sha ruwa daga waradal ma'a ne aka samu shi amma akan iya aran wannan kalman a fade ta a wani abu daban ba na zuwa shan ruwa ba kaman wa in minkum illa wariduwa kaga ai wannan siradi ake nufi kuma ba ruwa bane saboda laraba suna suna irin wannan isti'ara wannan ce mata isti'ara ne a harshen larabci wa suna cewa wardun idza warada albuhaira buhayrata shariban warada az-za'iru furat warada warada al-furata za'iruhu nila wardun shine zaki idza warada albuhaira buhayrata shariban in yazo wani kogi yana shan ruwa warada al-furata za'iruhu wan-nila amma sa kuma yana zuwa furata kogin furata da kogin nila kogin iraki da kogin wato misira to kaga da aka ce muryansa warada ta zo wannan isti'ara ne aka yi isti'ara ce abin nan ga makaniya to an siffanta shi rurin da da mutum ko da dabba abu mai rai sannan sai aka ayi wannan kalman aka aka bashi so da aka mauridi da zaran an ce maka mauridi wurin shan ruwa na kawai kaga ba ambaci ruwan ba kwata kwata ko to amma wurin shan ruwa yake nufi yake ni anniya saboda ni wal mahdi abun shiryarwa yahtadi yana shirwa ne billahi da Allah wato yana shirwa ne saboda Allah wato ina fatan ubangiji ta Allah shirye ni shine abin da yake nufi da wannan wato Allah ne ya shiryar da shi zuwa ga ambaton manzon zuwa ga yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shiryayye shine wanda Allah ya shirye shi sanaitu ila mathin nabiyyi muhammadin inana lisani sanaitu na tunkura ina na lisanin can ina na lisanin ragaman harshe na yanfutu da yake magana bil mahabbati da soyayya da soyayya ila madahin nabi zuwa ga yabon annabi muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato na tunkura harshe na sanaitu na tunkura ina na lisanin ragaman harshe na shine ina wanda yanfutu shi ragaman harshen yake magana bil mahabbati da son manzala ta sama to na tunkura shi ila madahin nabi Muhammad zuwa ga yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa a maqulun bi na sanaitu shine inana wato shi dai alfazazi duk harshen sa kawai ragama harshen sa ya tunkura shi zuwa ga yabon manzala sama ko cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ترى حيث لا إنسي يسري بذاته فقدس في أخلاقه وصفاته على الرغم من أبداده وشناته tabattu alal idnabi fi mu'jizatihi ubahisu an hamar tadatu wa abhar tara manzon sama ya tafi tafiya ta dare ita ke ce mata tara in tara nan ita a ce tsara tsara sairan amma nan tsara tsaran kenan tsara ya tafi haitu la insiya ya sari. tsara ya tafi bi zatihi da gangan jikinsa haitu la insiya ya sari, ta inda mutum ba iya tafiya manzala ta sama don buraka ne ta dauke shi ta kai shi mai baitul maqdis wato isra'i ake nufi a nan isra'in da aka yi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina to da aka Allah ya tafi da shi ta inda mutum ba ya tafiya don ta sama aka tafi da shi ko buraka ta tafi da shi ta zaka kuma ta kasa kake tafiya to wannan babban mu'jiza ce ta manzala ta sunna fa quddisa sai aka tsarkake manzala ta sunna fi akhlaqihi a wajen halittunsa a wajen ɗabi'unsa wa fatihi da kuma siffansa ɗabi'unsa tsarkaka ne wa inna ka da ala kulukin abin ɗabi'unsa masu girma ne babu na yarwa ɗabi'un manzala ta sama gaba ɗaya ya sa aka ce a yi koyi da shi da karka da lagun fi rasulullahi uswatun hasan wa fatihi haka na siffofinsa wato halittarsa halittarsa ita ma babu mai babu wurin aibantawa kamar yadda muka sha bayani ya ce alar ragami tare da ƙi min abadadihi daga abokanen gabansa su ne kishoyinsa daga kishoyinsa ai abokanen gabansa wa shunatihi da kuma makiyansa wato makiyansa ba haka suka zo ba Wasu so a ce bai da wani aibi kwata-kwata ba sun so a ce yana da aibi ko a ce wani kuturu ne ko wani gurgu ko wani makaho ko mai su samu da wani abu da za su sauka ko jahili ko makamancin wannan a halittarsa ko a ɗabi'unsa to amma sun bincika sun bincika ba su mai ba ba su samu ba shi yasa dole suka sallama cewa babban mutum ne al anamu bi fadlihi hatta al wal ma shahidat bihi al-adab har abokanin gama su sun yadda cewa shi mai falala ne ba su iya faɗan wani abu wanda yake wato na aibin sa ba to daga gaskiya ku abinda abokanin gaba suka suka shaida akai sai ce shunati ko abda jam'u fitin shine kishiya wanda yake wanda yake kalubalantar ka koyaushe shi ba son daidaitinka shunatihi kuma jam'u shane shine mai wanda yake kiyayya inna shani aka huwal aftar makiyin kan nan shine mai yankakken baya kaga ashani uke maki yace sabattu na tabbata ala idinabi abisa yawaitawa fi mu'jizatihi a wajen bayanin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-idinab shine mai shine yawaitawa ko daga cikin al-muhassanatul ma'nawiyya ko akwai al-idinab akwai al akwai kuma al a ilimin balaga to al-ijaz shine yawaitawa wato kai bayani ka ƙara bayyana shi ka ƙara masa bayani shine kai ijinabi kenan kalma biyu zai iya bada ma'ana sai ka sa kalma hudu ko biyar ko shida yace to ya yawaita bayani fi yi wajen mu'jizozin bayanin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza shine amrun khariqu lil ada yazhabu ala yadi man yad'i nubuwa al'amarin da yake keta al'ada al'adance ba zai yiwu ba sai bayyana a hannun annabi shi ake ce masa wato mu'jiza maza kuma ya bayyana masa da yawa kamar tsaga wata dan diren goma sha hudu da guguwar ruwa a tsakanin yatsunsa da nishin kututturen dibino da maganar da kura ta yi da sababinsa da kuma sa hannunsa abinci abinci ya ta yawa a itacci a itacci ba zai kare ba da makamacin wannan ga kuma alkur'ani mu'jiza mukhallada yace ubahitu anha abin da ya shafi mujizozin ya ce ubahitu ina bincike keniya an hadan gane da ita me bincike keniya wato ina tambayan wasu mu ta bincike don mu bincika abu kaza wane mai ka binciko wane mai ka gano ina tambayan wasu malamin kenan sai ce mastaɗa su gurgudun iko na wa abahatu kuma ina bincike ni ma abahatu kuma ni kaɗai nake bincike kaga ubayi su yi fidul musharaka ne kace ukatibu me kenan ina neman kashe wani shi ma wata yana neman kashe ni ina kashe shi ne ya gina shi ne malan uka amma a katuluwa ni nake kashe wani kaɗai to shi ne ubahisu muna bincike keniya wannan ya bincika a kawo nasa ne ma in kawo na mu har haɗa abu haka kuma ni kaɗai nake mai nake binciken kaga attajiru ina kasuwa utajiru kuma ina kasuwa da wani mun haɗa gwiwa da wani ne muke kasuwanci sai ce walimla wa qad habbahu bil hifz rabbuhu falam tadgha aynahu wa la zaga qalbuhu ثباتي عنه حيث لن يقضى قربه ثبات بعيد الدار عمن يحبه يدير اشتياقا والقضاء يثبت يثبت فيلبسني والقضاء يلبس yace walimla to dan me yasa zan dinga bincike akan mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad habbahu hakika Allah ta'ala ya taimake shi bil hifzi da kiyayewa ko wa qad habbahu rabbuhu hakika Allah ta'ala ya taimake shi rabbuhu ubangijin sa habbahu ya taimake shi bil hifzi da kiyayewa sunan habbahu na abu mamaki ne sai ya kamata ya zama habbahu ne hmm, no wasu ya kamata ya zama haka wa qad habahu kai habahu habahu ko idan an ce habahu baitin zai karye amma habahun shi ma ya ma'ana zai fito da wannan ma'anan habahu ma'anansa ya ki manahahu ya masa alheri haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi rahima haballahu nabiyya mazi ai a adahu kenan to kuma yana cewa habahu kuma habahu shine nasarau to da haka walilla wa qad habahu bil hizbi rabbuhu kuma kaga ma'anan ta fito ba in an faɗi haka amma wa qad habahu abinci na tunani a wannan kan falamtar ga ainihu idanunsa bai ƙetare iyaka ba wala zaga ƙadbu kuma zuciyarsa ba ta karkata ba ma ka zaba alfu'adu a ba shi yake ma zaga albasaru wa ma ba awwan da ya gani a isra'i bai wuce gona da iri ba iya abin da aka ce kalla shi ne shi ne ya kalla kuma zuciyarsa ba ta karkata ba so da haka Allah ta'ala ya tsare shi tsarewa yace sabatiya anu tabbata na an gabarin ziyaransa wato na zauna a gida ban samu na je madina na ziyarce shi ba lam yuku ba qurbu saboda ba hukunta kusanci na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce zin bai je madina ba duk ya wannan da yi saboda yayi nisa da garin da garin madina saboda haka yace sabati an tabbata na da na zauna a gida anhu ban je ziyararsa ba an ai an ziyarar yace haisu lan yuku ba qurbu saboda ba hukunta kusanci na zuwa gare shi ba lokacin ba jirgin sama ba ababen hawa da fit yace sabatu ba'idi dari irin tabbata ne na manisancin gida amma yuhibbuhu gabarin ziyaran wanda yake saboda gidan yayi nisa ina son ka amma tazaran da nisa garinka da nisa nawa da nisa to shi yasa bazan iya me ba bazan iya ziyartan ka ba kamar da fulani suke cewa makka wadanin koko wato makka ta yi wa mai gaisuwa mutuwa nisa na maka rasuwa a maka waraka ce bari in je ta'aziyya ba saboda nisan maka musamman a zamanin a zamanin da da haka duk wanda kaga bai je wajen masoyin sa ba kuma yana son sa to yayi nisa ne ko ya masa nisa ne ce sa to yace shi yasa bai ji daidai ya hakura din bai je ya ziyarci manzon Allah ta sama ba saboda garin manzon Allah ya masa nisa yace yadiru ishtiyaqan wal qada'u yulabbis yadiru wanda yake tashi ishtiyaqan don biki zai yi kamar ya fire ko shi ne tashi sama ishtiyakan don bege je ziyarci masoyinsa amma wal qaba'u qaddara kuma tudabbitu tana zama da shi tana zaunar da shi shi zuciyarsa tana tashi kamar ya fire je ziyarce shi amma qaddara kuma tana zaunar da shi shine al qaba'u yudabbit qaddara kenan shine al qaba'u ana ci gaba لقد قسم الله سيادة في الأبل لأحمد والإيثان في القول والعمل فلله ما أزدى ولله ما بذل بمال اليتامى والمساكين لم يزل له عنده ذل وريف وغيث لقد قسم الله السيادة ألا يرب شوغبتي في الأزل تنتني لأحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتني شوغباني أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقر والإحسان كما ألا يا باشي كوتتاوا في القول وجم مغنى والعمل دعي إذا فإن مغنى زي كوتتا مغنى إذا أيكي ما كما زي kyautata shi lillazina asalin husna wa ziyada falillahi sanin al'amarin sa sai Allah wannan ta'ajjub ne falillahi sanin lamarin sa sai Allah ma azza mamakin kyautan da yayi mamakin irin kyautar manzo Allah ta kuma shine azza al yin kyauta walillahi sanin lamarin sa sai Allah ma bazal mamakin abin da ya bayar wannan ta'ajjub ne ko kuma ka ce falillahi ma azza abin da ya bayar falillahi wannan na yana ga Allah Allah kawai shi ya san iyakacin kyautar da yake walillahi ma bazal babun da kuma ya miƙa shi ma shine bazal dumanan sa ne amma bazal ka miƙa shi aka azda kuma ka ka tura ka ba wani ya kai masa ma ko da ba kai ka ba da ka ba to shi ma sanin wannan sai Allah yace simalul yatama shi mai taimakon marayu ne sallallahu alaihi wasallam wal masakina kuma shi mai taimakon miskinai ne ya kamata a ce wal ni ko yawa na ku wal ni ne ma don adafi na simal simalul ma mai taimakon marayu ne wal ni da miskinai Ta wani ɗabi'a ne mai kyau kana taimakon marayu da miskinai lam ya zal, bai gushe ba lahum indahu zillun wato indahu zillun akwai inuwa a wurin mazala sama lahum nasu su marayu da miskinai idan suka idan zafi musu yawa sai su zo inuwar manzon Allah sallah kuma sai su dan surara a wannan waje warifun da kuma wato yabanya asalin rifun wurin da yake da za a iya yin noma mai kyau shine ma'anar rifun wuri wanda za a iya yin noma amma ana cewa rifun din a matsayin wato wuri mai ni'ima shi yasa kauyuka ake ce musu rifun kauye ɗaya rifun da yawa kuma a ce musu mai aryafun saboda ana iya noma a wannan wurin noman ya kyau sai ce wa gaisu kuma shi wato ainihin mamakon ruwa ne wato mai kyauta ne mai yawa kamar yadda ruwa yake zuba yake kyauta kala an hawa duniya ku a ƙa'a kalwatin fa adraka min maula ku a rufa kuzwatin wadan jalla lilwara nura kuzwatin sawa ƙabla nuri wahayi fi nuri kalwatin bi gari hira'in mufradan ya ta hannaku kala ya suntu an hawa duniyahu daga son duniyarsa wato ya fita daga son duniya ne ma'ana sala ya bar ba da duniya ba ya kwanta a sa'a salwatin mafi yankewan sunce wato zamewa ka bar abu karbu da shi ka sai riski a huzwatin mafi ɗaukakar ribo min maula daga wajen ubangiji in kai watsi da duniya sai ka samu kuma matsayi a wajen ubangiji subhanahu ala. In izhab fi dunya yuhibbuka ba za ka sai samu wato daraja martaba rebo rebo na martaba mai girma min maulawa daga wajen ubangijinsa da yawa watsi da duniya wadan Mata Jalla, yayin da ya ɗaukaka lidwara ga talikai nura kudwatin a matsayinsa na haske na abun koyi to sawa ya zauna fi nuri kalwatin a haske na wato kadaita wajen ibada qabla nurin wahyi kafin kuma wato haske na wahayi wato lokacin da mata jalla yayin da ya bayyana lilwara ga talikai wato aka gane babban mutum ne kuma nura ƙudwatin yana matsayin haske abun koyi don tun kafin ya zama annabi suna ce masa al'amin cewa amintaccen mutum ne to yayin da ya samu wannan to ai ya zauna fi nuri khalwati wato a haske na halwa shine ka tade ta kanka kana ibada bin gari hira'in a kogon hira mufradan shi kadai ya tahannasu yana ibada qabla nuril wahyi kafin ma hasken kafin ya zama annabi ma yana zuwa kogon hira ya bauta Allah ta'ala bisa addinin annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam to kaga in zaka samu daraja to dole akwai abubuwan da za a ga kana yi a baya a baya har wannan daukakan ta zo ta ta same ka so da haka tun kafin nan baya shan giya baya hayaniya irin na jahiliya kawai zai koma yana ibada yana bautan Allah bisa addinin babansa annabi Ibrahim baya shirka baya bautan gumaka sai Allah ta'ala sai ba shi wahayi ya zama ne ya zama annabin Allah bihi faqtadi fa hawa an-nabiyyu mutahharu takhalla an ad-dunya lima huwa akbar wa aqbala yabghi al-haqq wal kullu mudbir thabit manat al-qalb wal jaw akbar karim manal al-kaff wal bihi faktadi kai koyi bihi da mazala salatu fa hawa annabiyul mudahharu shine annabi al-mudahharu abun tsarkakewa kai koyi da shi shi abun koyi ne takalla ya wofinta anid duniya gabarin duniya wato yayi waki da duniya lima huwa akbaru saboda abun da yafi duniya din shine me shine neman lahira saboda haka neman lahira bi duniya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abba saboda aka sai rungume lahira ba ruwansa da duniya in kana so ɗaukaka a wurin Allah ta'ala ka jefar da duniya bayan bayan ka ka gani wa aqbala sai fiskanto ya bil haqqa yana neman gaskiya shi ina gaskiya sai gane waye mahalicci ya bauta Allah shi kadai ba ruwansa da bautan gumaka wal kullu mudbiru a lokacin da kowa kuma yana bada baya bai yadda da cewa Allah shi kadai bane yana bautan gumaka shi kuma yana yana bautan Allah subhanahu wataala yana neman inda shiriyan take to kaga shirya ita ma neman ta ake yi idan ka neme ta sai ka same ta na jahadu fina da su gudana. alama mutum yana son gaskiya yana son shirya shine kama neman shirya da gaskiya Ya yace sabitu manatil kalbi maza kuma mai tabbataccen maratayar zuciya ne wato zuciyarsa tana tabbaci akan gaskiya ba jiya yau kana barna yau kana kan gaskiya ba yace wal jawu shi kuma yanayin agbaru mai hazo ne mai kura-kura wato a lokacin hayaniya ta yi yawa wannan bauta wannan wannan yi shashanci shi kuma zuciyarsa tana tabbaci akan ne bautan Allah ku wata ala shi kadai shi bai yi shirka ba to kaga a lokacin da mutane suka lalace sai kuma sai zama kana kan gaskiya to a lokacin kuma ka fi kima lalacewansu bai maka tasiri ba Ya ce karimu manalil kafi mai darajar manalil kafi baiwan tafin hannu ne wato kyautansa da yake bayarwa kyauta ce mai daraja sannan warraudu as'asu a lokacin da dausayi as'asu yake bushe kasan dausayi shine inda zaka samu ɗan itace da waye da tsiro da sauran to ya bushe kan me za a samu babu komai to shi kuma a lokacin zai tabaka ya ba wannan ya ba wannan wato mai alheri ne lokacin da ake wato ainihin yunwa ake ake yin fari sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi kyauta kamar yadda muka karanta a can baya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin tambaya mai ra'ayin kuma ci gaba da karatun mu haka a dawo da shi ba magariba ta karfe nawa ba magariba <laughs> ko kawai mu ce ba magariba kawai to idan mun ce ba magariba sai mun yi karatu mu yi salla? ko kuma abin muna cikin yi mu yanke mu yi salla? na Eh. idan mun ce ba magariba dole ka zo da wuri ana yin magariba da yan mintoci dai mu za mu zama bara mu magariba a nan ba yawa wannan shi ne amma yin bayan isha ne za mu yi sallan isha a nan da mu za a yi ta ko da ko za a yi ta alif sai an jira mu na bayan irin ne yau dinnan ya yi ta ga yau dinnan mun ɗan ma abin nan ban fara karatun da wuri ba da za a dawo da shi ba a ce ɗaya da rabi misali bakwai da rabi an yi isha an fara ai da yanzu karfe tara da mun gama takwas da nawa muka fara da minti da minti hudu to idan muka yi sallan magariba isha bakwai da rabi za mu iya farawa da arba'in za mu iya farawa da kai zai dai saura fata saura fata amma shawarar da zan bayar shine mu bar shi bayan magariba idan mun zo da wuri isha ba ta yi ba sai mu fara amma bara mu tashi ba sai mun gama ko da karfe tara ne dama mun saba sallan isha karfe tara in kuma muka ga ishan ta yi sai mu iya fara sallan isha ne kun fahimci bayani eh <laughs> ko ya shafi yadda sauran karatuka na nan da ake awa biyu sauran karatuka suna na inda suke amma mutanen kamun ka sun koka cewa suna rasa mashi insha Allah ba za mu dinga wuce tara ba ina ga da ra'al Hamis an ja tamboyi da yawa an wuce karfe tara ne kan a gama kusan da rabi shi yasa suka samu wannan matsala ne amma dai karatuka mu ba ma wuce karfe tara insha Allah za mu ya kokari da yadda ba za a dinga wuce karfe tara ba da nan din da na abun nan din gama da akwai mai tambaya wanda yake da uzuri zai iya tafiya mai tambaya kuma zai iya yi wa alaikum assalam ajau yanayi shine ajau weza ke weza da haka yanayi an ce yanayi mai agbaru mai hazo ne Ka gama da ce sa ce maka hazo to da balarabe yana cewa hazo gubar eh me don asalin hazo din ai kura ne dama kura ne suke tashi ta zama hazo din na'am alaikum tsara akan kalaunukan da ya sa nan kafin ko amma kuma yana da ya ba tafiya da su me ka gani ai takhalisi ne wannan na ƙarshen shi ne harafin yanzu wani harafin muka